inda yake cewa ba za a ƙara yi a Jos ba sai dai a tafi can a wancan lokacin Bello ya ce yana so idan waɗanda yawan maganar sun ji haushi su kai shi kotu shi kuma a lokacin ne zai bayyana wa duniya hujjojin shi to amma yanzu ya ce an kusa kai shi bango allura za ta tono garma ba ma sai an je kotu ba yana da hujjoji har guda uku kwarara Bello ya kara da cewa baya mana furici kuma daga cikin hujjojin da zai bayyana na bidiyo har da wanda abin ya faru da shi kuma ya zaɓi ya ji kunyar duniya maimakon ta lahira ya fito ya bayyana abin da ya faru. Bello dai ya ce a jira shi nan da ɗan wani lokaci a koda yaushe zai iya sakin hotunan bidiyon ga abin da ya ce kamar haka. Allah ka ceto bayanka daga hannun waɗanda suka ɓata ah, tun kafin su yi nisa. idan ni kadai zan rage mai faɗin gaskiya wallahi zagi daga nesa jifa yarfe tsafi ɗauri ba za su iya dakatar da ni ba mu da akto na fim ɗin sakata bashir idris baba otu da na niyyar ɗaurawa aka yi min nasiha na ce na bari daga baya kuma karnuka suka ci gaba da haushi yanzu an zo gurin duk wanda ke Jos ko ya san jarumin sakata ya san komai sai dai kin Allah ya hana shi faɗin gaskiya Allah ƙara mana ƙarfin gwiwan faɗin gaskiya ko da a bakin amo tank muke da Allah na dogara wallahi wallahi wallahi akwai hujjoji uku wasu daga bakin waɗanda suka zaɓi su faɗi gaskiya su ji kunyar duniya da su yi shiru su ji kunyar lahira